أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاجر قوة شوال na shekara ta 1443 bayan hijiran manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da goma sha shida ga watan biyar na shekara ta 2022 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam man sha Allah za mu ci gaba da karatu shin wannan littafi na salatu wa fituna qissa min nihayatul zalimin wato kisoshi guda 63 da ke magana kan karshen azzalumai wanda ya tsinci kansu a cikin zalunci yadda karshen su zai kasance kuma yadda bayani ya gabata babu zalunci da ya wuce ka ɗauki haƙƙin allah ka ba halittarsa to shi ta ce ainihin shi ne zalunci na ƙarshe an yi mana bayani muna kuma cikin bayanin kan samudawa yadda suka nemi annabin su fito musu da taguwa a tora kuma Allah ya fito da ita ta zamanto musu sanadin halaka aka ce kar su shafe ta kada su taba ta da wata cutarwa su na kyale ta ta faman shan ruwa aka kasa musu shan ruwan gida biyu tashin farko suka yadda aka yi ta tafiya daga baya suka kosa suka ga abin da ya kamata kuma su huta da ita huta wannan kuma ita ce su kashe ta musulmi a darasin da ya gabata sun kashe taguwa mun ji kuma abin da biyo baya cewa ta wannan taguwa bayan da suka soke ta yadda ta gudu ta shige cikin dutse amma kafin ta shige sai da ta yi kuka uku kuma annabi salih ya zo ya gaya wa al'umma cewa ya gaya musu kukan nan da wannan ɗan raƙumin ya yi to ainihi uku kwana uku za su yi Allah zai halaka da su azaba za su sauka a kansu kuma alamomin da za su gane wannan azaba tana afuwa shine abu a ranar farko fuskokinsu za su manto fatsi-fatsi wato za su zama yalo sannan a yayi na biyu fuskokinsu koma jazur sannan a yini na uku fuskokinsu koma baƙaƙe kiran nan muka kwana yau za mu tashi to sun soke ga kuma abin da aka gaya musu to yanzu al'intikaf damkan da Allah ya musu qala sayyidina salih lahum annabi salih alaihi salam ya gaya musu bayan da suka kashe wannan taguwa yake tamattu fi darikum thalathati ayyam ku zanna cikin gidajenku zuwa kwana uku ba da ha yanzu azabu falon yanzu da daga baya bayan kwana uku nan azaba za ta jira muku amma ba su yadda ba suna ganin kawai ya faɗi maulon kansa ne falon imamun razi fi tafsiri imamun razi ya faɗi a cikin tafsirinsa falon ibn abbas abdullahi ibn abbas rabin lahu an kuma ala ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa annahu ta'ala cewa shi allah mabuwaye da ɗaukaka lamma a mahalahun tilkal ayya a salata da Allah ya musu jinkiri ya daga musu kafa na wa'annan kwanaki uku wa qadara zabahum fil iman ya daga musu yana kuma ana kuma kwadaitar da su watakila da Allah ya rufa sun tuba sun gane abin da suka yi sun yi kuskure suka komo suka yi imani suka ce Allah ka yafe mana to shi kuma Allah da ya yafe musu wannan jinkirin da aka yi musu jinkiri ne na su sallama su yi imani su tuba Allah ya ce musu kun ga isar fir'auna lokacin da ya zo abin nan kun zai shanye shi lokacin da za a shafe shi isar ta nuna cewa ya kira annabi musa sau saba'in amma annabi musa bai amsa mai ba bayan da aka halaka shi sai allah ya tambaya annabi musa ya ce ya aka yi fir'auna ya kira ka har wajen su saba'in baka amsa mai ba sai ce haba ya ubangiji ai abin da ya a doron duniya ba abin da ya cancance shi zai wannan halaka ya ce to bari sanar da da ya kyale kai kira ni sau ɗaya ni kuma da na tsere da shi kenan da ya tuba ko da Allah ya kalbe shi su ma wa'in nan jinkirin da aka yi musu na kwana uku da Allah ya nufa sun faɗaka da Allah ya ɗauke musu azaba in ga mutanen al'umma annabi Yunus da al'amarin ya kai ya tabbatar da cewa yanzu azaba za ta sauka kuma su ma kansu suka ga azaba ta danno domin sai da Allah ya nuna musu alamomi na cewa yanzu zai narkar da su duniyar nan ta fara canjawa ta koma wani irin yalo ta koma wani irin ja ta koma baki suka ga wani irin hadarin da ba su taba gani ba hankalinsu ya tashi to hankalinsu na tashi ba inda suka nufa sai gidan annabi Yunus suna nema yanzu sun yi imani suna roƙon Allah suna ta tuba Allah ya yafe musu wannan tuban da suka yi ta yi sai wannan canjin yanayi na duniyar yanayi yadda yake faman canjawa na azaba sai ya talafa ba nan ne suka je kuma shi kuma annabi yunus ya riga ya tsere ko saboda ya san azaba za su sauka to kada ta same yana ciki to shi kuma sai ya kasance ya fita ne ba da umarni ba kuma dai ana da tarihin abin da ya faru ko to amma muhallin shahi su da suka ga wannan azaba su ga abin da aka gaya musu imani suka yi suka koma Allah da suka koma ma Allah sai Allah ya janye azabarsa sai ya amshe su to su ma wa'annan al'umma annabi salih kwanakin nan uku da sun tuba ma Allah sun koma duk da sun aikata wancan to da Allah ya karbe su ina fata an gane kuma wannan ke nuna mana cewa Allah na nufin mu da rahama da haka babu wani sakon da zaka yi ba sakon da ya wuce shirka hada Allah da wani amma da mutum ya tuba kafin ya mutu Allah ya karbe shi ina fata an gane babu wani zunubin da ya fi karfin Allah ya gafarta shi ina fata an gane idan aka zo ana magana a eh, akwai zunubai nau'i biyu zunubi wanda yake tsakaninka da ubangiji da kuma zunubi wanda yake tsakaninka da dan adam zunubin da ke tsakaninka da ubangiji kana tuba ya yafi shi kuma na dan adam sai ka biya shi a ko dai a nan duniya ko kuma shi ya yafe ma in ba a yi wannan bayan an je lahira za ka biya shi to yanzu idan ka biya shi in har Allah ya karbi tubarka bayan ka biya shi shi kuma Allah zai dulube ka da rahamarsa shine ma abin nan yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma sai ya ce me wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan gafara din an je lahira ne ina fata an gane a nan duniya ka da ka tuba magana ka kare amma a lahira ake nufin baka tuba ba ka je to wannan Allah in ya ga dama sai ya ce ya yafe maka ba kuma wanda zai ce mai dami ina fata an gane to naka koda da haƙƙin mutum ya je din ba makawa za ka biya wannan ba magana raba da biyu duk wanda ka zalunce shi za ka biya sha gobe ke yawa to sai dai bayan ka biya in akwai abin da ya saura na aikace aikacenka wanda zai tsallakar da kai fa nima ya in babu to nan zaka shiga kashin mashi'a ta ubangiji in ya ga dama ya yafi in ya ga dama kuma ya akasi Allah ya tsare mu Allah ya ce mana baki da to shine da an kwadaitar da su ne ko watakila za su gane kuransu, su su ba suka ke wa zalika la'annahum lamma aqaru naqa anzarhum salih a lokacin da suka soke wannan taguwar annabi salih ya musu gargadi da abin nan ya ce musu tufa azaba za ta sauka bi nuzulil azab ya ja hankalinsu cewa fa to azaba za ta biyo baya tunda an sanar da su azaba za ta biyo baya me ya kamata su yi sai suka ki yadda walakin na humta ma bau fiye gayyihim sai suka ci gaba da ta'adinsu ta'annutinsu da ainihin take dokokin Allah walajju daga dughyanihim suka tsara kutsawa cikin keta da iyakarsu na keta da haddi wa dabbaru mu'amaratin da qatl salih daga nan ma sai suka koma kulle kulle makirce makirce yanayin yadda za su waye gari su kashe annabi salim ma baki daya ba sun kashe tagowa ba yanzu shi annabi salim kansu su kashe shi to maimakon cewa an gaya musu azaba za ta zo cikin wa'annan kwanakin kuma suka fara kulle kullen kai ba ma shi ba ma taguwan ba shi ma kan shi su halaka shi ina fata an gane to shine alaihi salam qala ta'ala akan wa Allah yake cewa wa kana fil madinati tisatu rahabin akwai families guda tara a cikin wannan abin nan cikin samudawa yusuduna fil ard suna tabarna a doron kasa wala yuslihun su ba sa nufin gyara ta'adi kawai ta'annuti ke ta hurumin ubangiji ne kawai ke gabansu? su qalu taqasamu billah bayan da abin nan kuma sai suka taru suka gaya ma juna suka yi rantsuwa da Allah lanubayyitan nan za mu kai miki za mu yi masa diran mikiya cikin dare wa alihi da shi da iyalansa thumma lanaqtulanna to thumma laqulanna liwalihi bayan mun yi mai diran mikiya da shi da iyalansa baki ɗaya mun kauda su mu kashe shi sannan iyalansa ma mu kashe su to bayan mun yi wannan na da na liwalihi sai mu gaya ma danginsa zuriyarsa kenan ma na ma halaka ba mu san menene wa ya kashe shi ba wa abin nan amma halaka alahu me ya kashe ya waye ya zai kashe masa iyali ya kashe shi da iyalinsa wa illa na sadiqun kuma su ce wallahi mu dai ba mu sani ba kuma iyakan gaskiyar mu ke har da cewa wallahi iyakan gaskiyar mu ke mu je mu kashe shi mu kashe iyalansa bayan hakan nan in danginsa sun taso mu ce wallahi mu dai ba mu san waye wannan aikata wannan aika aikan ba sai suka yi wannan to malam zai mana fassara na wasu daga cikin kalmomin da ke cikin wannan aya qauluhu ta'ala inda Allah yake cewa qalu wa qasamu billah cewa sun rantsa ai qala ba'dhum li ba'din ihlafu billah suka gaya wa sashi ya gaya wa sashi cewa su dauki alƙawari su rantsa da Allah wal bayyitana bayyitana huwa ala za mu yi mishi farmaki cikin dare daren mishi mu kashe shi da shi da iyalansa aila na atiyannahu baghatatan za mu yi masa diran mikiya za mu faɗa mishi abke kawai dira kawai za mu dira fi waktin bayati a lokacin yana cikin bacci cikin tsakiyar dare kenan fa naqtulahu wa alahu sai mu kashe shi da shi da iyalansa shine wannan na tubayya er, menene na nubayyitan nahu wa alahu shine za mu kai mishi za mu mishi diran mikiya cikin dare mu halaka shi da shi da iyalansa da thumma lanaqulanna wali shine kuma menene ma'ana al-muradu almuradu biwali salih rahafihi family dinsa zuriyarsa kenan ko da dangin za su taso me yasa ko kashe za su ce abu ba san wanda ya kashe ba wa inna la sadiqu kuma su ce ai fi ma wallahi iyakan gaskiyar abinda muka faɗi kenan abin nan da muka ga muku mu sani ba haka ne to abinda suka shirya kenan wa walamman ɗalaku a lokacin da suka tashi suka kama hanya ai sun gama shiryawa ko yanzu sauran zartaswa to lokacin dare na yi ya shiga abin nan su kuma suka taso Kansu su je su su halaka shi da shi da iyalan nasa shi ne litanfizil abin da mu'amara domin su zartar da wannan kullin da suka yi arsalallahu alaihim hijara daga nan kawai sai Allah ya bako duwatsu kawai ya kifa su shi shi ne fa'a ba da tuhum wa hum, ya nike su kuma ya halakar da su baki daya to su ɗin su da suka taso ɗinsu su aka fara aka buge su na fata an gane to ne kala ta'ala Allah yake cewa makaru makara suka zanna suka koyi suka yi kulle kulle suka kulle makirci makirci wanda ya kai matuka wa na makaran mu kuma muka yi musu tanadi tanadi iyakan tanadi na maida musu raddi wa mu la yashurun amma su ba su sani ba kai fa kana akibatul menene makarihim makarihim ko haka ayi take hmm okay na'am fanzuru kaifa kana aqibatu makrihi ka duba ka ga to ya ainihin makircin su ina ya kai su anna damarnahum wa qaumahum mun nike su ba su kadai ba hadda al'ummomin su dangin su zuriyar su sauran waɗanda su ba su taka musu birki ba kuma sun goyi bayan su akan wannan su ga ai su tare ne suka tashi su suka aikata wannan ta'annuti na kashe taguwa su kuma yanzu ka yi yunkuri su je su halakawa annabi salih to su kan dama kawai baka kawai aka zo aka buge su to kuma ba tsaya nan ba sai da aka kife hadda al'ummar su ka tilka buyutu kuma ga bijin su nan kuna kallo hawiya tattu, gidajen nan sun koma ba kowa ciki ma zalamu saboda zalincin da suka yi na fi zalika la aya wannan abun da aka yi musu to fa ina ce ga sauran duk wanda zai biyo baya ko zai wa'astu da abin da ya same su kenan mu da muke abin nan din mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ankara da wannan mu koyi darasi daga wannan ko watakila mu za mu sulle kada wannan abun ya same mu amma in mun ki abin da ya same su zai same mu ina fata an gane shine alqaumin ya'lamu amma ga waɗanda suke da sani suke da ilimi suna da hankali don mai hankali shi ke da sani haka ne kuma haka ba wa asbahat samudu fil yawm al awwal da suka yi wannan basu tuban ba sai aka wayi gari a yinin farko na gargadin da Allah ke nuna musu azaba za ta sauko min ayyamin nazara a lokacin da ake dako na wannan dakon kwanaki din nan wa wujuhum musfarra daga nan sai fuskokin suka koma suka yi fatsi-fatsi kama anzarahum salih kama yadda salihu annabi salihu ya gaya musu ya ce ku kwana kwana uku cikin kwanakin nan uku kwanan farko ga abin da zai faru kwana na biyu ga abin da zai faru kwana na uku ga abin da zai faru wafi sai wafi yau mai misali a rana ta biyu wuduhahum muhammaran ko muhammara sai fuskokin su koma jajaye gul jazur Allah ya canja daga kamar jini ne zai ma zubo saboda da ya koma ja kamar wuta sannan wafin yau misali wa wujuhun muswadda a rana ta uku kuma sai fuskokin su kuma baka kikirin falamma amsu amma duk da wannan abin da suke gani kwana ta farko ga alama a an nemi su tuba suka ki rana ta biyu ga abin da yadda fuskokin su na koma suka ki a rana ta uku har zuwa faduwar rana har dare to da suka ga dare yayi a rana ta uku ba halata su ba na dawa Allah ala admal al-ajal to ai gashi nan yace cikin kwana uku to yanzu kwana uku ga sun wuce kuma ba halaka mu ba so zaka shikenan kenan sai karya ce ma kawai to falamma asharakat shams duk wannan tsawon suna gani ai magana ta kare magana ta kare rana na hudowa ja'atuhum sayha daga nan sai wata tsawa ta zo musu minas sama daga sama suka ji wannan tsawa min fawqihim daga saman su warajar fatan shadidatan suka ji kuma wata irin girgizar ƙasa wacce take mai tsananin gaske min asfali min asfali minhu daga ƙasar su ƙasar da suke takawa kuma kawai ta fara jujjuyawa girgiza mai tsananin gaske wa fadatul arwah daga nan sai rayukan su kawai suka tsawar da kuma wannan girgizan kun san firgici kansa wani lokaci ku duba wanda ya rayuwar ƙauye watakila idan mutum ya san alaƙar kura da kare yanzu ne dai duk al'amura sun cancanta inda ya za ka zama gajewa mage ga tsera suna gaɗa suna cin abinci waje guda ko kuma ga mage da yan tsaki suna fati na dafa to al'amuran duk mun zama dolaye har yadda muke dolaye haka dabbobin da muke mara rayuwa da su sun zama abin da suka zama wani iri da ba ba yadda za a yi ku abin nan kare ya ido hudu da kura bai faɗi ya mutu ba da ya gan shi mai karo din nan to ba shi kawai in ya ja da bayan nan ya je shi inda zaka je ka same zaka samu ya mutu saboda zuciyar shi ta katse <laughs> malama ina fata an gane saboda tsoro in ya kai tsoro a to mutane ai da dama ma wani wani abin nan firgicin ne yake halaka shi haka ne ko ba haka ba to to ballantana a ce ma tsawa dama kuma wannan tsawar dama ta azaba ce Allah ya aiko musu sannan ga wata irin girgiza kuma da aka yi musu wannan gaba ɗaya kawai sai rayuka suka fita wa zahiqat sin nufus ainihin rayuka duk suka yi abin nan suka yi waje wa sakanatil menene harakat kowa sai tsit duka an yi tsit wa kashatil aswat sautuka ma ba a jin kowa tunda aka yi wannan gaba ɗaya suka faɗi din nan suka mace Allah ya shafe su din nan daga nan sai tsit ji babu wani abu waqatil haqaiq gaskiya ta tabbata abinda dama ake musu gargadi akai yanzu gashi nan ya tabbata fa azbahu fi darihim jafimin sai suka wayi gari a gidajen suna gugurfane sasa suka kasance kawai gangan jiki tuture kawai an gama da su shi ne bila arwa suka kasance gangan jiki ne kawai babu rai wato babu wacce ba ta da rai wala haraka biha sannan wala haraka biha sannan babu wani motsi tattare da wannan kawai gaba daya flat kamar yadda ka san ka samu tsumma ko kuma ka sami um, buhu irin na na daɗin nan ba irin ba ba ku garara algarara in ka jika shi yaya lif yake yi haka ne to haka suka koma Allah ya tsari mu wa qala ta'ala ka'allam yagnaw fiha suka waye gari kan ba su taɓa rayuwa a wannan wajen ba an shafe su shine ai lam yuqimu fiha fi fi'atin ba rayu a cikin wannan gari cikin yalwa wa rizqin da arziki wa gina da kuma wadata ba gaba ɗaya an shafi ala Allah ku saura na samu da kafur hakika lalle saboda sun kafirta kafaru rabbahu sun kafirta da ubangijinsu ala kuma ku saurara da lissamu lalle tsinuwa ta tabbata nisanta daga rahamar ubangiji ta tabbata ga samudawa Allah ya tsare mu hala ta'ala Allah yake cewa amma samudu wa hadainahu mun nemi shiryar da su mun dora su akan tafarki muka nuna musu wanda ya kamata su bi su rabauta na na tsallake to wa kana ala fa kadahum ar-rajfa ana wa kadahum ar-rajfa daga nan sai wata irin girgizar kasa ta damke su fa azbahu fi darihim jatimi sai suka wayi gari kun ga dama ai da hudowa rana ko yanzu ranar garin ya waye kawai suka zama to ga sunan kawai kwakwanci kawai zube yadda kuka san dai wannan algararan an jika a sun gama babu rayuka sun tafi wa kala ta'ala wa amma samudu fa hadainahu samudawa dai mun shiryar da su mun tsora su mun nuna musu farkin da za su rabauta duniyar su da lahirar su maimakon su amsa sai suka gwammace suka zaɓi su ci gaba da zama cikin batarsu amadin nan makanta ne amma makanta ta karban gaskiya ta ganin gaskiya ta yadda da gaskiya dama Allah ya ce ai ba idanu ne ke makancewa ba ko me ke makancewa zuciya zuciya ce ta makance ta makance alal huda ba ta shi ba ta ganin shirya kwata kwata ba ta karba kuma wannan shine dalilin da ya sanya kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da safiya da kuma maraice wato mutum in yar cikin abubuwan cikin askar na sabah wal masa ne cewa mutum idan ya tashi ce Allahumma inni Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta ko ba haka ba to idan ka lura ko muka lura ga baki ɗayan mu aka ce Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a jikina in to salin alim babu wani abu da zai shafe ni a wannan yini baki daya in marece mutum ya faɗi haka cewa dai ya kwana lami lahiya lau babu wani abu da zai shafi jikinsa to tambaya sai aka ce kuma wa afini fi sam'i wa afini fi basari shin da ji kunne da idanu su a ina suke to me yasa aka kassasa su me yasa aka kassasa idanu da kunnuwa daga jiki abin da ke akwai suna da direct alaka da zuciya direct alaka da zuciya idan kun ne ka je ka duba duk wanda ya tashi an san rikici tsakanin makaho amma ba kurma idan fada hada ka da kurma ya fadan yake baya karewa domin ne babu wani abin da zai isa zuwa ga zuciyar wanda zai tausufa ta tana nan kala hijara a daskare take saboda ai wa'azi bai shiga haka ne to tunda wa'azi bai shiga yanzu ta kekashe din nan ta yi wannan kullun hiddin ya shige ta to ba abin da zai hidda shi shi ya sanya in aka raba su yanzu an jima suna haduwa kuma sai ya sufafe shi ba kuma abin da za a yi a canja shi akan wannan in shekara aka yi in dai sun haɗu sai wannan abin ya taso saboda ba abin da ke cikin zuciyar da zai isar da saƙo ya lausasa zuciya an fahimta sannan kuma ku duba ido shi yasa aka ce kallo annazara kallo sahamun ne masmum kibiya ce mai dafi sai dai matsalar kallo kibiya ce mai dafi sai dai ita batta yin illa kuma ga kowa sai wanda ya harbata kallo kibiya ce kuma tana da dafi sosai dai illar idan ka sake ka ja ka saki an san kibiyar kai ko to idan ka saki sai ya zamanto kamar bindigar da BIC ta kera in ka harba sai ka harbi kanka <laughs> an gane dafi ne amma idan mutum ya saki idonsa to illar da yake yi yana tasiri ne a zuciyarsa domin ku lura duk lokacin da ka saki idonka da kallo me ke faruwa sha'awa nan za ta hankalinka bai taɓa kwanciya idan yanzu ka sanya idanunka fudulun ka sanya yanzu kai ya idonka kawai kallon motoci kyawawa da za su wuce kaga wannan ta wuce hankalinka na kai kaga wacce ta wuce hankalinka na kai to in ba sa'a kai ba baka taɓa samun kwanciyar hankali haka ne ko ba haka ba saboda zuciyarka kullum bugawa take ina ma ina ma ina ma haka ne hakan nan kuma idan duk abin da kake kallo ka abin nan hakan nan kuma idan abin da aka haranta maka kalla irin mace ko ita macen ga miji in ka zo abin nan din nan in har ka zura idanunka ka kalla sai shaidan ya motsa maka wannan kai sai ka tafi kana canza ne kana cikin kunshe da bakin ciki zuciyarka na buga ko ba za ka samu ba so da ka me abin yi daga nan sai ka kana neman yadda duk za ka yi to ai abin da ke haifar da fyaɗe kenan an taba samun inda makaho ya fyaɗe na an taba samun labarin cewa ga an kama bara abin da makaho ya yi fyaɗe to ya masa wanda yake wucewa amma mai ido fa da ya saka to ai kaga kibiya ce masmuma kuma zaka sai ya buga ma kanshi da ya buga ma kanshi nan ne sai ka je ka samu tsoho tsohon najadu dan shekara 60 sama da 60 a ce gashi ya yana yarinya fyaɗe haka ne ko ba haka ba in ba saboda fudulun nazar ba zai kai ga wannan ba inda ya rintsa ganinsa zai tare makan shi hankali ba zai tare makan shi hankali ba ko to hikimar da ke ciki na wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasirin da ido ke da shi zuwa ga zuciyarka to kada wannan kallo da Allah ya saka ma Allah ya kawo ma agaji ta yadda zai tsare ma kallon ka kada wannan kallo ya jawo ma cuta ya cutar da kai har ya kai ga kai ga mahalaka mutum ya halaka ina fata an gane wannan ita ce hikimar da ke cikin wannan addu'a domin wa'annan su ne kafofi biyu da suke da direct link direct link da zuciyarka kuma in sun daidaitu to magana ta kare zuciya za ta daidaita an fahimta Allah ya taimake mu na'am hmm. akan kuto in gani ko yana magana cewa su musiba in aka ce an raba ka da ji mafi yawan wa'inda aka raba da ji to ai ba a yanayin yadda za ka kai musu wa'azi ba yanayin yadda za a yi kun gama kawo a yana karatu hada to yusuf bin ga abdurrahamid kish cibin ba suna jera da shekara bakwai ne ko takwas zuwa tara ya makance kuma shi da ya makance cewa ya ce ya ubangiji ka san guri na na magana in yi ilimi amma yanzu ka karbi wa'annan abubuwa wa'anda zan yi ilimi da su ya Allah duk wani abun da kake baiwa wanda nake bukata game da ilimin nan to kar ka hana ni shi saboda rashin idanun nan kuma ina roƙonka Allah alƙawalin da ka yi na cewa wanda duk karba shi da wa'innan masoyan nashi biyu idanun nan to mako masa aljanna to bai mutu ba sai da yace tabbas ya ga Allah ya amsa mishi daya fatan da yake jinin na yake in ga bai bar duniya ba sai da ya zama to ba wai mufti a Saudiya ba sai da ya zama to mufti a duniya ba ce da dai in dai a fiqihu ne zai yi wahala bin bas ya bada fatawa wani ya da shi kuma gashi yana makawo ina fata an gane shi kuma abdulhamid kish shi tun yana ɗan ƙarami ma yana da nuna jin bai kai ma shekara shida ba shi ya makanci shi ya sa shi yake cikin kolos ma shi a rayuwar shi kawai guda ɗaya kawai ya sanya hama ja saboda kawai abinda uwarsa ke gaya mishi in yi ana maganan kolos kaloli na launi-launi sai ce menene ake yi kawai wanda za a bi nan za ta yi mai in aka zo kan ja za ce rigar da kake sanye da ita wannan larura ta same ka to shi ne shi ne kawai launin da ya sani a rayuwar shi to amma ya zama kulliya kulliya biyar da ke Jami'ar azhar duk sai da yi ba ana faculties guda biyar duk sai da yi su kuma babu wani faculty inda ya yi face shi ne na ɗaya na fata an gani duk wani littafinsa da ka gani ba shi rubuta da hannunsa sabin ba su ɗalibai ne ke rubuta ko kuma ɗiyarsa shi abdulhamid ki yansa ce ta kuma mai kamar typewriter kamar typewriter in ya zo kawai ya fara mata imla'i tana rubutu ba ta tambaye shi ne mai takalma. kalma ba ta tambaye shi ita ne ta zamanto mai keke rubutu to da ya tashi kuma ta kai matsayin aure kuma sai ya koyi rubutu da keken makaji shikenan sai ta kwana gidan sauki man kana lillahi kama yuri kana Allahu lahu kama yuri abu ne mai sauki kawai wallahi duk wani abun da ka gani ka tsinci kanka kawai kai dai kawai baka sallama ma Allah bane ba mu sallama ma Allah bane ba mu kuma yi hakikanin sallamawar ga Allah ba muna yi muqaddim abin da nuqaddimu rijlan wa nu'akhiru ukhra haka muke yi kun gaba kun baya mu tabi ka mu muna zuwa muna dawo shi ya sanya abubuwan mu suka kasa warware mana Allah dai ya taimake mu warware kafin mu ga duniya ina fata an gane shine sai yake cewa suka zaɓi wannan makanta kan shirya wa haka zadhum sa'iqa ko sa'iqatul azab daga nan sai tsawa ta azaba ta damke su azabal huni azaba kuma ta walakanci ta kaskanci ta tozarci saboda ne makanu ya su wannan kasance suna aikatawa na kafirci na take dokokin Allah wa marra alaihim sayyidina salih annabi salih sai bayan da wannan al'amari ya auku sun gama rushewa sun mutu sai gashi yazo kansu yana wucewa walamma ra'a ma asabahu da ya ga halin da suka tsinci kansu azaba ta gama kife su qala kama kala ta'ala sai ya faɗi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari wa tawalla anhum sai juya musu ya juya baya daga gare su wa kala ya qaumi ya ku mutane na laqad ablaqtukum risalati rabbi hakika na isar muku da sako daga wajen ubangiji na wa nasitu lakum na kuma yi muku nasiha na nasahatu lakum na wa nasahatu lakum ne muku nasiha na jawo hankalinku ne muku wa'azi ne muku gargadi duk tausasa wanda zan yi in jawo hankali su a na yi walakin la fi kunan na sahi da dai matsala ku kawai duk wani mai kaunar ku ba ku san shi madabi a dan adam ko ba haka ba shi da biya ce ta dan adam mafi yawa in ba sa aka yi ba shi ya sa mara in hadisin ya inganta annabi yake cewa ka kiyayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato na manta yadda sigan hadisin yake kiyaye abin nan din maso wato wanda ka kyautata ma wanda ka kyautata masa ka kiyaye abin da zai biyo baya so da dama wanda ka kyautata ma in ya taba ka yafi maka tsanani fiye da baka kyautata ba haka ne ko ba haka ba to wannan shine su kuma ba su son wanda ya kyautata musu shi ya nemi yadda za su rabauta amma ba su bi shi ba to da haka ga dai abin da ya biyo baya an ibn abbasin an samu wannan hadisi daga abdullahi dan sayyidina abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu da shi da mahaifinsa kala yake cewa lamma marra annabi sallallahu alaihi wa sallam biwadi usfan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wannan wadi din nan wato gangare irin na dutse din nan kamar biga hakan nan ko kuma wajen wucewa ta tsakanin dutse da dutse shi wannan ana kiran shi wadi usfan sunan wannan bigiren kenan hina hajji a lokacin da ya je aikin hajji. domin ai kun ga an ce dama tsakanin madina ne da da tabuka ko to do abin da ne to a lokacin da ya zo wani nan wannan wada usfan din a lokacin aikin sa kuma kun san dai annabi sallallahu alaihi wasallam aikin haji ɗaya a rayuwarsa shine wannan aikin haji na shekara ta tara wanda ya je kuma ita ce hijjatul wada dinsa ita ce sa na farko kuma ita ce ta karshe da ya yi ya koma gida kwana tamanin da wani abu ya bar duniya haka hajjinsa kenan na farko kuma shi ne na karshe ina fata an gane to da ya zo wucewa a wannan aikin hajjin da ya je yana zuwa wannan kwanzaɓin wannan mashigar kawai ta yi ce ya ababaka ya ababaka ayyuwa din haza wannan wani biga ya ce biga ce wannan kala wada usfan ta ce ai wannan biga ce ta usfan kala da kadmar rabihi hudun wasu salih da annabi hudu da annabi salih su ma sun bi ta wannan hanya idan ka je ka duba hadisin ya ce da annabi nuh dukansu sun bi ta wannan wadi na wadi usfa din nan wannan wadi usfa قال لقد مر به هود وصالح او حديث cikin su sai yake cewa wa sa'awa wa nuh alaihim ala bakarati bakara'at su ne irin yan ƙananan raƙuma matasa ba wancan hadisa aka ce hamar jajaye sannan ha alli linzamin da aka yi musu linzamin wanda aka saƙa ne da ainihin ganyen abin nan kaba na dabino aka yi musu kun dama a kasar hausa ma in za a yi abin nan da da ake yin akala da sauransu da ne ake yi ba da rama ba ko ba da rama ba ne asirkan da ake sawa hancin bujumi ko kuma a yi wannan takunkumin da makamantansu ba da rama ake yi ba to su wannan saboda su ba abin nan bane ba amma da wannan jarida din tsagin falle-fallen abin nan din dabino to ainihin abin nan din asirkan da aka sama wa'in na rakuma sannan kuma azurhum al'uba ko kuma al'aba sannan izarin kun san inda a in mutum ya je aikin haji namiji yakan yi mujarradi daga kayansa na gida aiko sai ya dauko gyautu da mayafi haka ne ko ba haka ba to gyautunsu wanda suka nada suka daure a kafarsu to haba yana da kauri sannan kuma wardiyatihim wannan kuma mayafin da suka yafa shine ainihin limar wanda kamar dai wanda na larabawan ƙauye ke yafawa ne wanda daga abin nan yana iya wani ma ya kasance kamar a ce ma fata ta damisa ko kuma ta zaki ne da sauransu masu farauta haka ne amma ainihin abin da ake nufi mayafinsu wanda yake na ainihin asalin larabawa wanda suke sanyawa ba irin yanzu wanda mun muke sanyawa fararen da muke ɗauka ba ta irin wannan yulabbuna sannan kuma suna labbaika lahuma labbai kenan abin da yake nuna ba shine sai ce yulabbuna yahujjuna albayta lati su ma sun yi aikin haji kenan manzani sun yi aikin haji sun zo dai sun kawo wannan yana iya yiwa aikin hajjin su irin wanda annabi yayi yana iya yiwa kuma irin aikin hajjin su daban da wanda annabi yayi domin saboda shari'un su sun bambanta ko to amma dai sun zo wannan daki sun yi aikin haji wannan shine karshen isa samuda an gama da su abin da ya saura mu kuma sai in Allah ya nufa mun fahimci wannan abu shine mu kuma sai mu yi kokari mu kiyaye Allah domin ba mu fi karfin abin da ya same su mu ma ya same mu ba in har mun yi fito na fito da Allah kuma wannan fito na fito da Allah mu ma muna girban abin da muke girba daidai gwargwaro haka ne ko ba haka ba duk wa'annan musibu akwai wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda Abdullahi bin Amr bin al-As ya ruwaito kan maganin fitintini yake cewa wannan al'umma farkonta ne kaɗai kubutatta farkon al'umman nan ita ce kawai kubutatta amma al'ummar ƙarshe za su yi fama da musibu nau'i daban-daban yanayin yadda wannan musiba idan ta zo ta fara kaɗawa mumini zai ce to a ciki zai halaka kwanci tashi sai wannan musiba ta fara ne daga to shi kenan ya tsallake ko ana nan sai wata ta biyo baya wacce za ta biyo bayan ta fi ta farkon wacce za ta biyo bayan to ta fi ta farkon to nan ma dai kawai zai ce to ai tun da wancan kan ya bai haye ba ya haye wannan ba zai haye ba Ya ce haka za a yi ina yau mai kiyama to kai ka ce an tambaya annabi to ina mafita sai ce kawai mafita wannan abun sai ya auku to sai dai zai auku zai ritsa wanda duk ya tsinci kansa a ciki sai da ce to ka tabbatar da wannan in ya auku in zai ritsa ka kada ya same ka ya ritsa da kai ka bar duniyan nan sai ka yi imani da Allah kana mai imani da Allah da ranar ƙarshe wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe kuna gani zai take dokokin Allah za a ce mai yi ya ce ba zai yi ba na ya san Allah sannan ya san kuma abin da ke sa lahira to kada wannan musiba za ta auku wayannan musibun yana iya yiwuwa in mun tsallake wannan wanda zai zo ba za mu tsallake ba mun tsallake ba ma ba mai ko to yanzu kuma ga abin da muke fama da shi halin da yau muke ciki a kafan nan ya muke gani na bai fi tsanani ba ya fi ko wallahi Allah zai yi shi za a waye gari an ɗauki amma wanda zai biyo baya kuma sai mun gwammace wannan ɗin da wancan ai aukawa cikin wannan ne ya jawo wasu ke magana cewa tashin farko da aka zaka aka samu domin a ƙasar nan ba taɓa samun tashin goron zabi kayan abinci ba irin 2015 buhun masara yana dubu takwas dubu bakwai dubu takwas tashi guda ya koma dubu sha tara dubu ashirin haka ne ko ba haka ba mutane suka koma suka ce kayi mu da yiwuwa ƙara security. ko ba ta muka yi ta aka yi ta faɗi ba mu da yiwuwa ƙara security. da yiwuwa ƙara security sai Allah ce to ba damuwa shekarar da ta zo an yi noma ko ba a yi ba aka yi noma duk kayan abinci kayan masarufi ya yi mai ya yi crashing to dai kirashin kuma shi kenan dama an ce da yunwa ƙarayin security ko to an ba ku abinci sai kuma ka bude muku fiƙoƙi na insecurity left right and center babu inda za ka je yanzu a ƙasar nan kana cikin kwanciyar hankali babu inda za ka shiga a ƙasar nan kana cikin kwanciyar hankali hatta su da suke cikin gidajen gwamnatin ba sa cikin kwanciyar hankali domin dai ban yi zaton akwai wani mahaluki wanda zai zo shi ya hau mangoro ga mangoron nan irin ma mangoron nan na baba mai mangoro sun yi tumul-tumul din nan ga sunan da zaki da komai da komai ya hau kan bishiya ya samu reshe ya yi irin balance din nan har ya ɗauki kafa ɗaya ya ɗora kan wani reshe ya yi balance yana kowa yana sha sai ya eh? to kawai yana tafa man an tayawa yana kawai ya har da ɗora kafa ɗaya yana tafa yadda ka san yaro yana shan mama din nan ne mai karo to mutum yana kwance sai kawai ya zo shi kuma ya ga kawai mutane sun taru kashin bishiyar nan suna girgizawa ya rasa wannan daɗin kuma ma watakila ya rikito kuma duk da hakan nan ba problem na ina tambaya akwai tashin hankali ko to da aka karku ɗauka cewa wa'annan da suke cikin gidajen gwamnati da duk da tankokin yakin da ke yawo ne wallahi karku taɓa batun cewa suna cikin kwanciyar hankali sun fi mu damuwa sun fi mu damuwa domin ai abin da su yi walwalarsu a cida su kamar ragunan layya domin da wanda yake gidan gwamnati shi sai dai ga an girka abinci haka ne kuma haka ba kawai yana kiwata su kamar ragunan layya su dai kawai su yi sainin bu fayil su ke a yi a bari shi kenan su naɗa su sauke shi ne kawai ko to fi sabili layi ai za su samu kwanciyar hankalin su yi wannan ɗin ne in ana zanda lahiya in ba a zane lahiya gwamnan kudin ba fatorol ya ta yi ba lokacin da aka yi rikicin da aka zo aka sanya kafi da shi ake fita fatorol ko ba sani ba na kunci hankali ne ya jawo haka mun samu gwamnonin da da suke yawo ba cikin garin da cikin motoci suna tuka kansu ba ma security suna kara kai na su a nan mu ci karo da su wasu ma kawai za ka je ka in kana abu kawai sai ka je da mota sai su ce ma to dauko motar ka sai zo kawai su buɗe su shiga sai ka ja kai ta faman yawo ku ta faman kara da garin nan suna ci kuna hirar ku yau fa na'am tsoron jama'a musiba ta hauko ba ta hauko ba to wannan take dokan Allah da muka yi yace so dan hakan nan wannan musiba za mu yi fama da ita wannan za ta zo ta gushe in Allah ya taimaka muka tsallaka to kuma mu jira wacce za ta zo to duk wacce za ta zo ta same mu in a cikin ta za mu tafi to mu tabbatar da babbar duniyar nan ba mun yi imani da Allah da ranar karshe kenan za mu kyautata aiki sannan kuma yace amalanci jama'a kowa ya tabbatar da ya mu'amalanci ɗan uwansa yadda yake son ɗan uwansa ya mu'amalance shi ka yi min yadda kake so in yi maka sannan na uku ya ce kuma kada ka janye hannu daga shugaba bayan ka mai mubaya wa'annan magunguna uku annabi bayar amma ba za a ba yadda za a fita to kada a wayi gari a same ka kana cikin 'yan tawaye yan bore na fata an gane wannan shine magani kawai Allah ya rufa mana asiri to sai kuma azalimi na bakwai wayannan an yi al'ummomi ko na shida afuwan na shida shine annamaru, bin kan'an na'am kwana na? to mu kwana insha Allah na yau mu kwana nan akwai hadari to mun kwana nan insha Allah wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين